tsohon shugaban rundunar soji ta ƙasa wato wanda janar danjuma alkafi yana so shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya binciki musabbabin haɗarin jirgin sama da ya sanadiyar mutuwar tsohon shugaban sojin ƙasa laftanar janar ibrahim attahiru wanda ya faru a shekarar 2021 a jihar kaduna tsohon shugaban ya ce da alama ko shakka ba motar shi akwai lauje cikin naɗi kuma ya ce shugaban ƙasa muhammadu buhari na lokacin kwata-kwata bai wata hoɓasa ba na ganin cewa an bi diddiki tare da bibiyar lamarin da suka yi sanadiyar mutuwar sojojin janar alkefi wanda shi ke jagorantar rundunar soji ta ɗaya ya ce akwai shakku sosan gaske bisa dogaro da wasu batutuwa kamar haka ya ce akwai shakku game da soye-soyen lokacin da aka dinga samu na ganin cewa janar attahiru ya tashi zuwa jihar Kaduna. Baya ga haka akwai alamar tambaya game da sauya masa jirgi da aka yi a lokacin har ila yau kai hatta a cewarsa jirgin da zai tashi shi ma sai da aka sauya masa shi har ila yau kai hatta filin jirgin da zai sauka sai da aka sauya masa daga filin soji na jihar Kaduna zuwa babbar tashar tashi da saukan jiragen sama ta jihar Kaduna. Har ila yau, abin da ke ƙara dungun zuma shi shine ganin cewar ranar yanayi ba shi da kyau an tafka ruwan sama sosan gaske amma duk da haka aka ba da damar cewa jirgin shi ya tashi babban abin zargi game da mutuwar attahiru shine babu wata illa da aka gani wajen haɗarin da ya auku ƙarara ya nuna cewar faɗin jirgin ya yi sannan aka dinga zaƙulo mutane daga cikin jirgin aka banka musu wuta a cewarsa janar alkefi wanda ke so shugaban ƙasa bola ahmad tinubu da ya ba da umarni a bankaɗo musabbabin mutuwar janar attahiru da makarabansa tuni aka yi masa ritayar dole kuma aka tsare shi ba bisa ƙa'ida ba ya ce lokacin ne yake bincikan wasu batutuwa da aka dakume daga ciki ya ce akwai la'akari da ayyukan ta'addanci da ke da nasaba da dolar larabawa wanda suka samar da cikas a gwamnatin da ta gabata da kuma ƙoƙarin jan ƙafa na yaƙi da ake da ta'addanci a faɗin ƙasar nan. Janar Alkefi ya ce kwamitinsa ya gano yadda wasu shafaffu da mai suka dinga fitar da tataccen ɗanyen mai daga nan Najeriya ta mafitar Ilesha da ke jihar Kwara zuwa ƙasashen waje. Kuma a cewarsa bincikensu ya tabbatar cewa sai da suka fitar da tankokin mai akalla guda 463 sa. Zarge-zargen nasa da dama sosai. Kuma a lokacin ya ce, mukarraban gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sun yi ta ƙoƙarin taɗe su a ƙoƙarin da suke yi na ganin an tabbatar da zaman lafiya da kuma yaƙi da ta'addanci a faɗin ƙasar nan. Har ila yau ya ce tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai yi wata hoɓasa ba na ganin an taimake shi a matsayin shi na shugaban rundunar soji ta ɗaya da kuma ƙoƙarin da yake na bin diddiƙi da bincikar da ake yi na ganin cewar an samar da dalilai da sahihan bayanan da suka sa aka yi hatsari har aka yi rashin ɗaya daga cikin jagororin rundunar soji ta ƙasa wato Ibrahim Attahiru. Me kuka fahimta? Muna fatan ku aiko mana da saƙonninmu da lamba waya da yanzu haka take kan akwatin talabijin ɗinku ko kuma ku aiko mana da saƙonnin kai tsaye a shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter da sauransu.